Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfila Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke muka sake dawowa a shirin mu na hantsi a yau ranar Talata takwas ga watan Maris na shekarar 2022. Bayan labaran duniya za a ji cewa rahotanni daga jihar Kano na nuni da cewa 'yan majalisar dokokin jihar na yunkurin tsige shugabansu da mataimakinsa bisa zargin goyon bayan wani ɗan takarar gwamna a zaɓe mai zuwa. ni dai ban san da wannan labarin ba ban san kuma daga inda ya taso ba kuma ban san ba ban taso dan wannan tafiya ma da muka yi da ni da speaker da chief din da deputy majority da muka taho daga majalisar dokokin jihar Kano muka zo muka wakilci majalisar a Abuja muna tafa da ƙarin bayani Kamar kowace ranar Talata za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma muhimman kanin labaran jirgin jamhuriyar Nijar. Amma kafin nan gasar fil Hashim Gumal da halin da duniya ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Mai bayo shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky shawara ya ce an samu ci gaba a tattaunawa zagaye na uku da aka yi ranar Litinin. tsakanin masu shiga tsakani na Ukraine da Rasha. Tattaunawa ta mayar da hankali kan samar da amintattun hanyoyin da za su baiwa fararen hula da matserewa daga yakin. Amma Makailo Podolak ya ce babu wata babban nasara da za ta taimaka wajen kawo ƙarshen rikicin. Podolak ya ce akwai wasu ƙananan sauye-sauye masu kyau game da dabaru na hanyoyin shigar da jin ƙai, amma bai bayar da ƙarin bayani ba bayan tattaunawar da aka yi a Belarus. Rashi ta ba da sanarwar tsagaita wuta a ranar Litinin domin baiwa 'yan ƙasar ta yi kiran damar barin wasu garuruwan da aka yi wa ƙawanya. Bayan yunkurin kafa wata hanya mai aminci ga fararen hula ya wargaje a ƙarshen mako. Sai dai babu wata alama a daren jiya Litinin cewa hare-haren da Rasha ke kai wa Ukraine zai tsaya. kasuwar hannayen jarin amurka ta samu koma baya mafi girma cikin sama da shekaru guda jiya litinin yayin da tashin farashin man fetur ke barazanar dakushewa hauhawar farashin kayayyaki a tattalin arzikin duniya. Kamfanin S&P 500 ya faɗi da kashi uku mafi girman koma bayansa a cikin watanni goma sha shida. Bayan gangan a Amurka ya haura dala 130 a dare ɗaya. Bisa yiwuwar Amurkan na iya hana shigo da kayayyaki daga ƙasar Rasha. Kasuwa hannayen jari a duniya ma sun faɗi da sanyin safiyar yau sakamakon yadda harkar mai ta sauya. Farashin zinariya da ke auna tashin hankalin da kasuwa hannun jarin Amurka ke ciki shi ma ya tashi, ko da yake ba kamar lokacin da farashin mai ya kai ga okoluwa ba. Wani binciken da aka buga jiya Litinin ya nuna cewa ƙurmin Amazon yana fama da sauyin yanayi da sare-saren itatuwa ba tare da sassauci ba yana rasa ƙarfinsa na murmurewa kuma zai iya rikidewa daga kurmi zuwa daji shigen savana wanda hakan ke da illa ga yankin da ma duniya baki daya. Masu binciken sun yi gargadin cewa binciken na nufin kurmin ko dajin Amazon na iya tunkara fada wani hali cikin sauri fiye da yadda aka fahimta a baya. Juriyar da kurmin yake yi ta ragu ciki fiye da kashi uku cikin hudu na dajin, wanda ya kunshi rabin dazuzzukan duniya. masu binciken sun rawaito a cikin mujallar nature climate change a yankunan da suka fama da barna ko fari karfin dajin na iya komawa baya yadda yake ya ragu da kusan rabi in ji mawallafin tim lanton daraktan cibiyar kula da gandun daji ta jami'ar exeter ya shaidawa kamfanin lancin labarai na afp Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahoton mu na farko. Rahotanni daga jihar Kano na nuni da cewa 'yan majalisar dokokin jihar na yunkurin tsige shugaban su Honorable Hamisu Ibrahim Cidari da mataimakinsa Honorable Zubairu Hamza Masu, saboda zarge-zargen cewa suna goyon bayan tsohon shugaban majalisar Honorable Kabiru Alhassan Rurum a burinsa na neman takarar gwamnan Kano a jam'iyyar APC mai mulkin jihar. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. bayanai sun ce shugaban masu rinjaye da mai tsawatarwa a zauren majalisar kana da tsohon shugaban majalisar dokokin ta kano honorable abdulaziz garba gafasa su ce rike da raga mazartar da wannan yunkuri bisa kulawar kwamishinan ƙananan hukumomi murtala silagaro sai dai a zantawar mu da shi ta wayar tarho shugaban masu rinjayen honorable labaran abdul ya ce tsakanin Allah ban sani ba wallahi ni dai ban san da wannan labarin ba ban san kuma daga inda ya taso ba kuma ban san ma musababan taso shi dan wannan tafiya ma da muka da ni da speaker da chief whip din da deputy majority da muka taho daga majalisar dokokin jihar Kano muka zo muka wakilce majalisa a Abuja kuma gashi an ce kai ne kake jagorancin sha'anin sauyi shugabanci a cikin cikin ita wannan majalisa ta Kano. Tun daga ni ka faɗi kuma ka gana kare ta kuma tafi kuma a nemi wani kuma da za ce shi ne ke. Kenan kun fasa ne an samu daidaito? Da man ba a fara ba balantana ma a ce an fasa. Babu ma labarin ma babu shi ma ban san da shi bane. Shin gaskiya ne cewa kuna goyon bayan takar shirin rumɗin tun da ka ce wancan zance na tsigiya babu shi? Wala babu shi. kuma ai magana a Kano magana takara yan takara kai suna nan da yawa kenan ba kwa goyon bayan shi honorable Rum akan takararsa ta neman ya zama gwamnan Kano ba ba ba duk wannan magana bace mu magana da nake maka ita ce magana akan magana ta za a tsiga speaker da deputy speaker wannan magana ƙarya ce babu ita ba mu san da ita a majalisar dokokin jihar Kano amma an alakanta wancan zancen goyon baya ne da zancen tsigewa ni ba wannan magana ke zan mai ba ni magana da kawai nake tabbatar maka akan magana tsigewa babu ita ita ce kawai magana ta ne da na tuntuɓi kwamishinan ƙananan hukumomi da sha'anin masarautu na jihar Kano Alhaji Murtala Silagaro ya ce ba shi da wata masaniya dangane da wannan batu yana mai bayyana zancen da cewa maras tushe ne ballantana makama. To amma shi Honorable Kabiru Alasar Rirum wanda zargin goyon bayan takararsa ta zama gwamnan Kano ce ta haifar da wannan yunkuri na tsige shugaban majalisar dokoki da mataimakinsa na cewa ban yi mamaki ba saboda ganin irin yanayin da ake daukar harkokin nan na takara a jihar kano kuma a cikin jam'iyyar mata apc ana mai da abin kamar dole kamar a sassasa mutane kamar kuma dai ba demokaradiyya ake so a yi ba da duk yanzu abin da aka saya faru a jihar kano ba zan mamaki ba domin kwana kwanan nan an yi taro a rano na ga irin gayya da aka yi daga sauran ƙananan hukumomi da aka ta da hankali a ƙarshe ma har yaron mu ɗaya ya rasa rayuwarsa kuma waɗansu da dama an ji musu ciwo. Irin waɗannan abubuwan faruwarsu kana ganin zai girgiza ka ko kuma canza maka tunani game da ƙoƙarin ka na ka zama gwamnan Kano? kamar yadda ka sani na shugabanci majalisar dokokin jihar kano har karo biyu na farko irin wannan kullakullar aka yi ma na farko da rata to amma da yake allah ya san cewa ba da haƙi a ciki allah cikin ikonsa ya kaddara na sake dawowa na gama ta lafiya na sauka lafiya kuma na tuwo majalisar tarayya saboda haka irin wannan gwamnati mun saba da ita irin wannan katsalandan mun saba da ganinsa ba wani sabon abu bane illa dai muna addu'a kamar yadda muka yi nasara a baya yanzu ma Allah ubangiji ya bamu rinjaye baya ga Kabiru Rurum akwai sanata Barau Jibrin da barista Ino Ibrahim Waya da kuma Abdulsalam Zaura a jerin waɗanda ke muradin apc ta ba su tikitin takarar gwamnan kano domin gadar gwamna abdullahi umar ganduje wanda ke kammala wa'adinsa na biyu a watan mayu na baɗi idan allah ya kai mu Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Madalla gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai gasar filu dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Wani ɗan bindiga daga jihar Texas ya jagoranci masu zanga-zangar da suka mamaye 'yan sanda tare da zama rukuni na farko na masu tayar da kayar baya da suka shiga ginin majalisar dokokin amurka a bara wani mai shigar da kara na gwamnatin tarayya ya faɗa jiya litinin a wajen rufe shari'ar farko ta masu laifi kan tarzomar a yau talata ne masu taimakawa alkali kan shari'ar mutane goma sha biyu za su fara tattaunawa kan shari'ar guy wesley rapid bisa zargensa da kutsawa cikin majalisar dokokin kasar da makami da bindiga a ƙugunsa tare da tsoma baki kan jami'an 'yan sanda da ke gadin kofar majalisar dattawan ana kuma tuhumarsa da yin barazana ga 'ya'yansa matasa idan suka tsegunta wa jami'an tsaro bayan harin da aka kai ranar 6 ga watan janairun shekarar 2021 mataimakiyar lauyan gwamnatin amurka risa bakowa ta shaidawa alkalan cewa rapid ya tuka mota zuwa birnin washington dc da nufin hana majalisar ba da tabbacin nasarar zaben shugaba joe biden su kuma ruguza majalisar tare da fitar da 'yan majalisar daga ginin rapid cikin alfahari ya kunna wuta wanda ya ba da damar wasu a cikin gungun mutane su mamaye jami'an 'yan sanda na ginin majalisar ta capitol in ji mai gabatar da kara yayin muhawarar rufe shari'ar shi dai mutumin da ake zargi rapid mai shekaru 49 ɗan asalin garin wili ne da ke jihar texas bai bayar da shaida ba a shari'ar da aka yi masa wadda aka fara ranar laraba da ta gabata lauyan da ke kare william wedge bai kira wasu shaidun kariya ba bayan masu gabatar da karan sun kammala bayanansu. Daga ƙarshe tawagar manyan jami'an Amurka ta ziyarci ƙasar Venezuela domin tattauna da mambobin gwamnatin shugaba Nicolas Maduro domin duba yiwuwar sassauta takunkumin da Amurka ta kakaba babbar ƙasar mai haƙar mai. Sakatariya labaran fadar White House Jan Saki ta faɗi jiya litinin cewa tawagar ta Amurka ta tattauna batutuwa da dama da suka haɗa da batun samar da makamashi da kuma kiwon lafiya da jin daɗin Amurka wanda ake tsare da su a can ƙasar. majiyoyin da suka shiga tattaunawar sun shaidawa kafafen yaɗa labarai cewa tattaunawar ta shafa watanni tana aiki a bayan fage amma ta ɗauki wani sabon salo cikin gaggawa bayan mamayar da rasha ta yi wa ukraine yawan man fetur na venezuela ya ragu a cikin shekaru ashirin da suka gabata ya ragu daga kusan ganga miliyan uku a kowace rana a cikin dubu biyu zuwa ƙasa da ganga takwas a kowace rana a farkon wannan shekarar a cewar opec duk da haka fitar da ɗanyen man da ƙasar ke fitarwa zai iya magance taɓaɓɓarewar takunkumin da aka ƙaƙabawa rasha ƙasar da ke kudancin amurka kuma ita ce babbar aminiyar shugaban ƙasar rasha vladimir putin a yankin yammacin duniya. da Sarfila Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta boa africa akan mita 200.5 kuma kuna iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. 'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yancin bai na na Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. A jihar Nijar yanzu ba mu rasa makaho goma sha biyar ko sha uku wanda suke da NCE kuma akwai masu digiri da kuma masu diploma wanda dokar Najeriya ta ba mu daman cewa duk wani ma'aikaci da za a ɗauka akwai 5% na disable ne na kasassu ne ba ba mu wannan daman ba. A sani na akwai wata doka da aka zartar cewa duk wani ɗaukan aiki da za a yi akwai wani kaso da ya kamata a kula da na su makafi ma na ci. A mana ita dan in ba ita kai ba ba za ka rage yawan na a kan titi da kuma sanin ina za su je ba. Yau shirin na ɗauke ne da batutuwan da suka shafi haƙoƙin na su a jihohin Niger da Kano a dakace mu. Yau ga wasu an su ke nukura don mun san ce mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara ko oho ma ko sun dara. Tumadalla. Masu saurare makafi a jihar Niger ta tsakiyar Najeriya sun ce haƙoƙinsu da dokokin ƙasa suka halarta musu sun shiga cikin mawuyacin hali a hannun hukumomin jihar domin kuwa kashi biyar cikin ɗari ɗin nan na guraben aiki da doka ta ce a warewa masu nakasa baya sabuwa. al'amarin da ke mayar da hannun agogo baya ga ita kanta yunkurin gwamnati na dakile barace-barace da ake cewa su nakasassun na yi a birni da kakara na sassan najeriya alhaji isa mustapha da ja shine shugaban kungiyar makafi ta najeriya reshen jihar naija ya magantu dangane da wannan batu mu masu nakasa bi mana makafi a jihar naija yanzu ba mu rasa makaho goma sha biyar ko sha uku wanda suke da nce kuma akwai masu digiri da kuma masu diploma duk akwai to 2019 kafin a election an doki ma'aikata teachers 25 local government na nijar neja an doki ma'aikata wajen mutum 2,500 teachers babu makaho ko guda ɗaya a ciki yanzu kwanan nan an ɗauki ma'aikata kuma yanzu a state level wanda dokan najeriya ta bamu daman cewa duk wani ma'aikaci da za a ɗauka an biya ministry ne akwai 5% na disabled ne na kasasu ne ba ba wannan daman ba yanzu haka abin da ke tafiya ma yanzu haka ana shirye shi dokan ticoci a karan kuma mashi wanda ne shine origin ina wanda na kira ɗaya daga cikin babban karan kuma mashi wanda ba zan faɗi sunansa ba a yanzu nake ce mai ga ni za a ɗauka ticoci kuma ni kaɗai ne makaho ma a mashi da ke da NCE a doke ni aiki yake ce min ai ba zan iya koyarwa da ba na gani sai ne ce mai a zan iya koyarwa da ai secondary ma da masu gani kuma da native dina siwo e ma da masu gani ko native dina ma ai masu gani na koyar kan ina da method din koyar da masu gani saboda haka muna kan mun gwamnati cewa dan Allah duwa mun idon rahama kamata a ce idan aka zo ɗaukar ma'aikata a dinga mana adalci a dokan mu maka na doke sauran masu gani. Eh. to yanzu kana nihin gaba ɗaya ku makafi da sauran masu na ƙasa ba a ɗaukar ku aiki ko ko dai yayi kaɗan ne ɗaukar aikin da ake. gaba ɗaya ba a ɗauka ina ga shekara shida da suka wuce zuwa yanzu makaho uku na sani wanda aka ɗauka da farmcraft zuwa bidda blind center na bidda yanzu idan ka je makarantar makafi nan special school namu nan cikin garin benin idan ka je akwai blind department malami da ke koyarwa makafi mutum biyu da makahi sauran don masu gani kurame ka gan za ga malami na koyarwa haka da ya karshe special education amma ba kurma bane mai gani ke koyar da mai lafiya da ke koyar da kurame saboda haka mu yanzu aka ai kurame ma sun fi mai yawa kuma sun fi mai yawa masu karatu ba dan na da kurame abokan da muka karatu su a handicap lokacin ke primary school yanzu suna digiri akwai da suke suke degree digiri a Jos ba su da aiki ba dokan mu ne gaba daya sarkin gura kuma yanzu na yanzu yana digiri a nan COE NCA digiri din shi ba daukan shi aiki ba daukan mu aiki muna da wanda matsala sosai a Neja yanzu me kuke so ita gwamnati ta yi yau abin da muke bukata shine a bi dokan gwamnati bi mana a kafa mana disable commission don doka ta riga ta sa hannu an yi passing bill a national assembly kuma an ce gwamnoni su yi koyi da abin da aka yi a matakin tarayya akwai disabled commission a abuja to nan ne jasa da abu da mai disabled commission idan ba za a bude ba to i za a dauki ma'aikata percentage da aka ci a bamu 5% a bamu abin mu kuma za mu iya yi ba ba za mu iya yi bane ba saboda zai kau da wannan yawace wacin da muke ana zargin mu cewa muna bara mun ba su daga yanzu zuwa karshen shekaran gada muke ciki idan ba mu ga canji ba ana ɗaukar aiki ba a ɗaukar abin to gaskiya za mu yi zanga-zanga kuma je kotu to sai dai masana shari'a da dokokin kasa irin su barista shehu kan Manjagara wani lauya mai zaman kansa a jihar ta Niger sun yi tsokaci dangane da wannan al'amari. Shi hakkin dan adam a koyaushe abin kiyayewa ne da duba. A sani na akwai kaso a kota doka da aka zartar cewa duk wani daukan aiki za a yi akwai wani kaso da ya kamata a kula da nakasassu makafi ma na ciki. Doka ce ta ba su dama. Bai kamata su hukuman ba da ilimi na bai daya haka kawai su yi biris da wannan kuma su kawo wani dalili su yi biris da korafin da makaki suka kawo ba. Su kana nufin su makafin tabbas an danne masu wannan haƙƙi nasu ko ko me kake nufi to in ba a danne ba ai ba za su yi magana ba to yanzu sun koka duniya ta ji to shi sai ne dauki matakin da zai magance wannan koken nasu akwai wani gurbin da zai iya sa su wanda ba ko koyarwa kadai ba shi wannan shugaban makafin nan eh, ya mai barazanan kamar za su iya zuwa kotu idan har ba a biya musu bukatar su ba kana ga yana da haƙƙi ya tafi kotu akwai hanyoyi da dama na yanzu na magance matsaloli ba sai kotu ba ban ba su shawara ni a matsayina na lauya masanin shari'a in ba su shawara ya garzaya kotu kai kai ba sai su kara rubuta ko su kai koken su a kungiyar koke ta kasa akwai ta jihar Neja akwai ta ƙasa gaba ɗaya akwai kun kungiya na Human Rights Commission National gaba ɗaya a niger kuma zuwa kotun shine abin da ba a so domin gwamnatin zai kai ƙara gwamnatin yake so ta bashi aiki ka koga a tsarin ɗaukan ma'aikata na kasa babu tilasi a kan daukan aiki ko rashin sa. To nan gaba a cikin shirin za mu ji bangaren hukumar kula da ilimin bai daya ta jihar ta niger a dakace mu. rika mutum ne yan dace hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da fari da baki miji ko na mace harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Masu tsare Alhaji Abdulkadir Shehu na Funtuwa shine shugaban hukumar kula da ilimin bai ɗaya ta jihar Naija wato Sibaib kuma ya fayyace dalilansu na ɗaukar wancan mataki a kan su makafi na jihar ta Naija. Simudi a nan eh, makarantun firamare ba mu da wannan dokar za mu ɗauke su aiki su je suna koyawa mu firamare. A ce yau na kasance ko makaho je na koyar da mai ido ba mu da wannan dokar tukunna. bayanan da suka cewa a makarantun masu ido suka je suka yi practical ɗin nasu duk a lokacin nan ba a ce ba su da ido ba. to mu a yanzu dai mu dai a nan dai hukumar ba da ilimin bai ɗaya na jihar neja makarantarmu da ba mu taɓa samun cewa an kawo wani kurma ya zo koyarwa na gwajewa ta cikin practice. me shawara to sai dai wani ta yi doka da za a keɓe masu wajen su a ɗauki yara makafi da gura da dai na kasassun za a iya ɗaukar su aka yi wannan doka zai kyau kana nihin gaba ɗaya ne ba wata firamare da take ta na nakasassu ko kuma masu fama da lalura muna da firamare a bidda su ma nan ba a fara kai malamai makafi ba akwai firamare na na ƙasasu sannan kuma muna da sakandare na ƙasasu kuma hukumar ba da ilimi na bai ɗaya na ƙasa baki ɗaya suna taimaka ma wa'annan makarantun to in aka yi wannan dokar na ɗaukar su to haga tunda muna da firamare a bidda muna sakandare a nan mina kaga za a ɗauke su don zuwa suna koyarwa tunda har sun je su yi makarantar kuma suna shaidan takardar su ne wannan makarantar kuma za mu ɗauke su. su ma dai da kasassu a jihar kano sun fara korafi kan jan kafar da suka ce gwamnatin jihar kano na yi wajen kafa hukumar da za ta kula da walwala da kuma muradunsu da ma jin daɗinsu baki ɗaya wato kwatankwacin hukumar da gwamnatin tarayya ta kafa mai shalkwata a birnin tarayyar ƙasar abuja Malama Aminu Ahmad Jidin Wada shine mataimakin shugaba na biyu na kungiyar a jihar Kano. Ai mana ita, don in ba ita kai ba, ba za ka rage yawan nakasassu a kan titi da kuma sanin ina za su je ba. A jihar Kano yanzu kaɗai a lokal gamman guda 44 da muke da su daga wanda ya gama secondary school zuwa wanda ya gama nysc muna da su sun fi biyar wanda suke da wannan karatun to amma in ba wannan hukuma aka yi ba ita ce za ta iya mana 5% a duk kowace ministry a kowane kamfani in ba haka ba ba za a rage ba nakasassun nan muna da yawan da a najeriya fa mun kai mutum miliyan 25 amma nakasassu na zahiri kasan nakasa ta zahiri muna da guda bakwai akwai nakasa ta baɗini muna da guda biyar nakasa ta zahiri gurgu makaho kurma kuturu zabaya spinal cord wada wannan in ka gansu kawai ka ga su to akwai kuma nakasa ta baɗini akwai masu hawan jini akwai masu ciwon suga akwai masu sikila akwai masu paralyze akwai masu yoyon fitsari kaga waɗannan su nakasassu ne na baɗini Aminu Ahmad Tudun Wada kenan mataimakin shugaba na biyu na kungiyar nakasassun Najeriya reshen jihar Kano kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman mustapha nasiru batsari mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum kan a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma lokaci ne da silamu barma zai kawo mana sharhin jaridun jamhuriyar nijar Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta tsawaita dokar ta ɓaci a wasu gundumomin jihar Tilaberi da na jihar Tawa da baki ɗayan jihar Difa. A ci gaba da ƙarfafa matakan murƙushe matsalar tsaron da ake fama da ita a waɗannan yankuna. jaridar ta ce taron majalisar ministoci na mako-mako ne ya bada sanarwar ɗaukar wannan mataki da ke zuwa lokaci guda da matakin tsawaita dokar ta ɓace a fannin kiwon lafiya a baki ɗayan ƙasar ta nijar jaridar lanketer na cewa a yanda shugaba muhammad bazum ke gabda cika shekara guda da ɗarewa karaga hukumomin nijar sun cafke wasu mutanen da ake zargi da yunkurin juyin mulki mutane da dama ne ake tsare da su yanzu haka a ofishin rundunar tsaron jandarmeri national da ke nan yamai jaridar ba ta yi wani cikakken bayani ba a game da wannan al'amari illa kawai ta yi tunatarwa akan cewa isu muhammadu a tsawon shekarun da ya yi akan karagar mulki ya yi ta shelar samun nasarar murkushe yunkurin juyin mulki akalla uku jaridar murya na cewa cutar murar tsuntsaye ta yi sanadin mutuwar tsuntsaye sama da dubu casa'in a ƙasa da mako guda a jihohin yamai doso da tilaberi waɗanda suka haɗa da kaji da agwagi da 'yan tsaki jaridar ta ce duk da irin kokarin da hukumomin kiwo suka sa gaba da haɗin gwiwar hukumar lafiya ta oms ko kuma who don ganin an murkushe wannan annoba ana fuskantar matsaloli wajen gudanar da ayyukan tsarkake gonakin kaji musamman ma a wajen masu kiwon kaji irin na gargajiya da ɗaya ɓangare raunin da ke tattare da dokar hana shigo da kaji daga ƙasashen da suke fama da annoba jaridar la rue de ta ce wasu gwamman jami'an kiwon lafiya da na ayyukan bunƙasa kiwo da na tsaftar muhalli sun kammala ɗaukan horon da ƙungiyar usaid ta shirya domin ba su damar ƙara gogewa akan aiki jaridar ta ce wannan wani bangare ne na ayyukan haɗin gwiwar amurka da jamhuriyar nishar ta hanyar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa a ci gaba da lalubo hanyoyin rigakafin masassarar cizon sauro saboda haka waɗannan jami'ai za su mai da hankali wajen ayyukan bincike a karkara akan batutuwan da ke da nasaba da kiwon lafiya makarkare da jaridar le nouveau republicain wacce ke cewa masu sayar da iskar gas na ci gaba da cin karansu ba babbaka a kasuwannin biranen jamhuriyar niger inda suke tsawala farashin iskar gas ɗin ya ransu. duk kuwa da cewa dokokin ƙasar sun ƙayyade farashinsa jaridar ta ce ko a watannin baya hukumar arse mai alhakin kula da ruwa da wutar lantarki da makamashi ta kayyade farashin da ya kamata a sayar da kwalbar iskar gas a fadin kasar ta nijar amma masu wannan sana'a suka yi fatali da wannan tsari sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Tuma da Allah gaida Barma, da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice. mai bayan shugaban kasar ukraine vladimir zelensky shawara ya ce an samu ci gaba a tattaunawa zagaye na uku da aka yi ranar litinin tsakanin masu shiga tsakani na ukraine da rasha tattaunawa ta mayar da hankali kan samar da amintattun hanyoyin da za su baiwa fararen hula da matserewa daga yakin amma makailo podolak ya ce babu wata babban nasara da za ta taimaka wajen kawo ƙarshen rikicin. kasuwar hannayen jarin amurka ta samu koma baya mafi girma cikin sama da shekaru guda jiya litinin yayin da tashin farashin man fetur ke barazanar dakushe hauhawar farashin kayayyaki a tattalin arzikin duniya kamfanin S&P 500 ya faɗi da kashi uku mafi girman koma bayansa a cikin watanni goma sha shida bayan gangan a amurka ya haura dala 130 a dare ɗaya bisa yiwuwar amurkan na iya hana shigo da kayayyaki daga ƙasar rasha Wani binciken da aka buga jiya Litinin ya nuna cewa kurmin Amazon yana fama da sauyin yanayi da sare-saren itatuwa ba tare da sassauci ba, yana rasa ƙarfinsa na murmurewa kuma zai iya rikidewa daga kurmi zuwa daji shigen savana, wanda hakan ke da illa ga yankin da ma duniya baki daya. Masu binciken sun yi gargaɗin cewa binciken na nufin kurmin ko dajin Amazon na iya tunkara faɗawa wani hali cikin sauri fiye da yadda aka fahimta a baya wani ɗan bindiga daga jihar texas ya jagoranci masu zanga-zangar da suka mamaye 'yan sanda tare da zama rukuni na farko na masu tayar da kayar baya da suka shiga ginin majalisar dokokin amurka a bara to ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon najeriya da nijar karfe uku agogon ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin noma tushen arziki yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman sarfil hashim gumal da ya karanto labarai sai kuma solomon abu da ya haɗa shirin da ba da umarni muhammad hafiz baballa ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc